Hadisinmu na yau hadisi ne mai girman gaske duba da irin tasirin da hadisin yake da shi a rayuwar da muke ciki a yanzu. Hadisi ne wanda karɓo shi daga sahabin manza Allah sallallahu alaihi wasallama Abi Huraira radiyallahu an inda yake cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce nau'i na ahalin wuta ma'ana mutane na wutar jahannama Allah ya kiyashe mu wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai gansu ba mutane na farko qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna bihan nas wa'innan mutane na farko su ne wasu mutane waɗanda suke rike da tsimagiya tamkar jelar shanu suna dukan mutane da ita sai nau'i na biyu ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila nau'i na biyu su ne mataye waɗanda suke a zahiri sun sanya kaya amma tamkar tsarara suke masu kwarkwasa da rangwada a kawunansu adon da suka yi a kansu ka asnimatil buhtil ma'ila kai ka ce tozar raƙumi ne wanda ya rankwafa la ya da hulnan jannata wa la yajid narihaha waɗannan masu irin wannan sifar ba za su shiga aljanna ba kai ba ma shiga ba ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba wa in rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza domin ƙanshin gidan aljanna ana jin sa ne tun daga nisan tafiyar kaza da kaza hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa a cikin wannan hadisi mai faɗin ma'ana mai girman tasiri a cikin rayuwarmu ta yanzu za a fita da fa'idoji masu yawan gaske daga ciki akwai haramcin tabarruji da kowane irin yanayi ma'ana mace ta bayyana halittarta ta fito da adanta da ƙawarta wannan haramun ne a shari'anci abu na biyu shine za mu fahimci a cikin wannan hadisi lallai abin da ya shafi sutura a gurin ya mace tana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci kuma masu girman haɗari domin da rashin kula da ita da rashin kiyaye dokokinta da rashin bin ƙa'idojin da addini ya gindaya a kan sutura mace za ta iya kai kanta wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu a cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa abin da ake so ga 'ya mace musulma shine ta yi ƙoƙari ta kiyaye al'aurata, ta tuzunce al'aurata daga idanun mutane wannan mutanen kuwa a ɓangarori daban-daban ko mataki daban-daban domin me suturar da mace musulma za ta bayyana a gaban 'yan uwanta mata suturar da za ta bayyana a gaban 'yan uwanta maza waɗanda suke muharramanta 'yan uwanta na jini ba irin ta mace sitarar da za ta bayyana a gaban maza waɗanda suke akwai aure a su ko kuma a yara waɗanda suke masu tasowa ko wani ɓangare na mutane kowa dai wargwadon abin da shari'a ta koyar za a yi ƙoƙari a kamanta fa'ida ta gaba muna da kyau mu fahimta cewa lallai suturar duk da mace za ta sa wadda za ta fitar ko ta nuna halitta ko sassan jikinta ko kuma ya zamanto sharshara ce wadda ana hango mai jikinta yake ko kuma ya kasance sutura ce wadda ta kasa mata ma'ana ta yi mata kaɗan ba bata game dukkanin jikinta ba duka za su iya shiga cikin kasiyatun ariyat ma'ana sutura wadda an sata a zahiri amma kuma ba ta amsa sunan sutura. kwarkwasa da mace za ta yi da rangwada tana daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun a gare ta domin lallai za su iya jan hankali su kunna fitina a wurin maza yana daga cikin ƙa'ida na ado da mace za ta yi a kanta cewa kar ta tada shi ta kunshe shi daga tsakiyar kai yadda zai zamanto ya ba da ma'ana ko alama ta wannan sifa ta tozar raƙumi. Ukubar da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa irin wannan nau'i na mata shine haramta musu aljanna da kuma shigar da su wuta wanda ba ma rashin shiga aljannan ba ƙanshin gidan aljannan ma ba za su ji ba. Don haka dai lallai mace musulma ta gane cewa sutura wadda take a sanya ta mai bayyana sitir yanayi na halittar mace in ma don matsi ta in ma don shara-sharanta in ma don an sa ta a dingili mu sani duka wannan yana daga cikin manyan laifuka da mace musulma za ta aikata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh